Music at 360house.com.ng. Okay, okay, okay. su yi ta fushi masu fushi su yi ta fushi bayan safa ta jin haushi ja gaba ya karbi kasa pdp ta sha kashi masu fushi su yi ta fushi yan bakin gida ya aka ji ja gaba ya karbi kasa apc duk wanda ya ji masu fushi su yi ta fushi masu wadi ne magwaji

ta jini ja gaba ya san wani ya girma wani जागवे

halara

Okay, okay, okay. Rufe bakin magiya. An zuba zaɓe muka ci. Fita gaba shi ne sama PDP koma wa rufe bakin magiya. APC mun ci gari. Ja gaba shi ne sama PDP koma wa An rufe bakin magiya. An zuba zaɓe muka ci. gaba shi ne sama to dar my yi got one. yare na sani apc ta ci gari pdp ya ga kama riko zaɓe ya kammala ne rufe bakin makiya mataimakin a duka luku imani dubi murrufe bakin makiya rufe bakin makiya an zuba zaɓe muka ce ta gaba shi ne sama pdp koma wa kabi 360house.com.ng. Okay, okay, okay.